turka umarni dai wanda kotun tarayya ta bada na a kama muhammadu sinusi na biyu a kuma fitar da shi daga gidan sarauta sai ga shi yanzu yanzu kuma ita ma kotun jihar kanan dabo ta ƙara ba da sabon umarni akan muhammadu sinusi na biyu ga jami'an tsaro baki ɗayansu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 Wata babbar kotu a jihar Kanan Dabo ta ba 'yan sanda da hukumar tsaro na farin kaya kan DSS da kuma sojin Najeriya sabon umarni kan sarkin Kano Muhammadu Sulusi na biyu. Kotun ƙarƙashin jagorancin mai shara Amina Aliyu ta hana hukumar tsaron fitar da Muhammadu Sulusi na biyu daga fadar sarkin Kano kamar yadda ɗazu kamar yadda ɗazu kotun tarayya ta ba da umarni na a fitar da shi. sarkin ya shigar da karin ne tare da masu nada sarkin kano ma mutum hudu da suka hada da madakin kano yusuf na bahani da makaman kano ibrahim sarki abdullahi da sarkin mai mansur sarkin bai mansur adnan da sarkin dawaki mai tuta bello tuta da take bayar da wannan umarni ne shara amina aliyu ta kuma hana jami'an tsaro daga kamawa ko musgunawa sarki da masu nada sarkin kamar yadda gidan jaridar nan ta daily trust ta kawo wannan rahoton kotun ta kuma ba da umarnin wucin gadi na hana waɗanda ake kara da wakilinsu daga musgunawa gayyata ko tafke masu shigar da karar har sai ta yanke hukunci kan shari'ar kamar yadda ita ma gidan jaridar nan na daily nigerian ta kawo wannan rahoton sarkin dai ya shigar da karar ne dangane da abubuwa wanda suke faruwa a jihar kanan dabu sai dai kuma da take bayar da wannan umarni mai shara, amina aliyu ta kuma hana jami'an ɗau daga kamawa da musgunawa ga baki ɗayansu da haka ta tabbatar da cewa waɗanda ake ƙara za su iya yin landan dangane dai da kama wannan Muhammadu Sunusi na biyu wanda ake ƙoƙarin yi akan mulki daga nan dai mai shari'a Amina Aliyu ta ɗage ƙarar zuwa na sha'awar ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da da hudu, domin fara sauraron ƙarar. kuma kazalika a batun dai Muhammadu Sunusi na biyu masu tsaron mu kun da ji labarin cewa ƙungiyar lauyoyin arewacin Najeriya ɗazu mun kawo muku rahoto akan sun ba Abba Kabiru ba Ali awanni arba'in da takwas, ya janye naɗin da yi wa sarki Sunusi na sha shida. kuma ba haka ba lauyoyin waɗanda suka bayyana kan su a matsayin ƙungiyar lauyoyin arewa sun ba da wa'adin ne a taron manema labarai wanda suka a birnin tarayya abuja sun kuma ce in baka wata ko shakka babu shi karan kansa fa gwamnan jihar kano abba kabir yusuf zai iya shiga halin kakanikan kayi a kan mulkin nasa to ma sauran mu wannan dambarwa da take baruwa tsakanin Sunusi da kuma Aminu sai dai mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ci gaba da kawo mana agaji da daukin sa ma sauran mu an nemi kawo ƙarshe wannan rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma sauran mu za mu so kuma mu ji ra'ayinku dangane da wannan wasa da hankali wanda wayannan kotuna suke gira mutane masu